daga nan tehran radio voh hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك على رسول الله Hausa VOH ne a cikin shirin sa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya za kuma mu duba wasu daga cikin labarai da ma sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. akwai mu kuma kai da shirin nan na duniyar mu a yau bayansa kuma sai shirin nan na muryoyin ko masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na tsabtar muhalli kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da yarar allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan safiyar ta laraba da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu da farkon su har zuwa ƙarshe nan da 'yan dakikoki masu zuwa za a fara ne da jin labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da zuwa bakwai na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan safiyar. Jerin shirin da muke dauke da ciki har da sharhin jaridu za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. ruhani na kasar iran ya shaida wa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa babu wacin sake tattaunawa dangane da shirin iran na nukiliya najeriya kuwa gwamnatin tarayya ta hana shawagin jiragen sama a jihar zamfara domin tabbatar da tsaro dakarun yaman sun kai munanan hare-hare na mayar da martani a kan filin sauka da tashin jiragen sama na abha da ke birancin saudiya kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya shaidawa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa babu batun sake komawa kan teburin tattaunawa dangane da shirin iran na makamashin nukiliya shugaban ruhani ya bayyana hakan ne a wata zantawa da ta gudana jiya tsakaninsa da shugaban kasar faransa emmanuel macron banda emmanuel macron din ya tantube shi ta wayar tarho shugaba ruhani ya jaddada cewa abin da ke da muhimmanci a halin yanzu shine dukkanin bangarorin da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya su dawo su aiki da ita kamar yadda suka rataba hannu a kanta hakanan kuma shugaba ruhanin ya shaida cewa iran ta ɗauki matakai na jingine yin aiki da wasu bangaren yarjejeniyar ne sakamakon yadda amurka ta yi fatali da wannan yarjejeniya ta fice da ta duk kuma yadda kasashen turai suka kasa aiwatar da alkawalan da suka wa ƙasar ta iran ya bayyana cewa matukar amurka ta yi aiki da abin da ta rataba hannu a kansa ta kuma janye dukkanin takunkuman da ta dora wa kasar iran to iran din za ta ci gaba da aiwatar da abubuwan da ta jingine aiki da su a cikin yarjejeniyar shi ma nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya shaida wa shugaba rohani cewa tarayyar turai tana iyakacin kokarinta domin ganin cewa an samu sulhu da fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya ta wanzu yanzu haka dai kasashen turai suna shirin gabatar da wani kuduri ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin yin allah wadai da matakin da kasar iran din ta ɗauka na hana hukumar gudanar da ayyukan sa ido da kuma ziyara ta bazata a cibiyunta na nukiliya a taron najeriya gwamnatin tarayya ta kafa wata doka ta hana yin shawagi na jiragen sama a jihar zamfara domin ganin cewa an shawo kan matsalar tsaro da ta addabi jihar jaridar daily trust ta bada rahoton cewa mai baiwa shugaban kasa shawara a kan harkokin tsaro a najeriya baba gana gunu shine bayyana wannan matsaya ta gwamnatin tarayya a zanta wasu da manema labarai a abuja inda ce daga yanzu ba za a yarjewa wani jirgi ya yi shawagi ko ratsa sararin samaniya na jihar zamfara ba sannan kuma gwamnati ta hana ayyuka na haƙo ma'adanai da ake a jihar sai dai a nasa bangaren gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya mayar da martani akan wannan matsaya ta gwamnatin tarayya inda ya bayyana cewa bai ji daɗin wannan mataki ba amma kuma tunda haka suke ganin cewa shi zai kawo matsalar tsaro a jihar zamfara to sai a yi a gani ya ce wannan matsala ta tsaro a cikin jihar zamfara ya gaje ta ne daga gwamnatin apc da ta gabata a jihar saboda haka da abin da yake faruwa shugaba ne na abin da ya samu gwamnatin tarayya dai ta bayar da umarnin ƙara yawan dakarun soja a jihar zamfara domin fatattakar 'yan bindiga da suka addabi jihar inda a cewar raba ba gana mungunu daga yanzu ba za su sake ɗagawa wani ɗan bindiga kafa ba kamar da kuma ba za su saurara musu ba har sai an ga bayan su batun matsalar tsaro dai shine mafi ɗaukar hankula a halin yanzu musamman a yankunan arewa maso gabas da kuma arewa maso yammacin tarayyar najeriya da jama'a masu harika da sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun kasar yaman tare da haɗin kai da dakarun sa kai na kabilan kasar sun kai wasu hare-hare na mayar da martani a kan filin sauka da tashin jiragen sama na yankin abha da ke kudancin kasar saudiya mai magana da yawurin dana sojan kasar yaman Birgediya janar yahaya sare ya sanar da cewa sun kai hare-haren mayar da martanin ne a filin sauka da tashin jiragen sama na yankin abaha a kudancin saudiya tare da ragargaza wasu kaddarori da suke wurin ya ce a kowane lokaci suna kokarin ganin cewa sun mayar da martani ne ta hanyar kai hari akan wurare waɗanda ba za a samu asarar rayukan fararen hula ba a kan haka ya ce sukan takaita hare-haren nasu ne na mayar da martani akan wurare na musamman janar sare ya ci gaba da cewa lokaci ya wuce wanda za su zira ido ana yi musu kisan kiyashi tunda al'ummomin duniya ba za su iya ba su kariya ko kuma taimaka musu ba to dole ne su yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka sauka wajen kare kansu da kuma mayar da martani akan 'yan mamaya a baya bayan nan dai saudiya ta tsananta hare-haren da take kaddamarwa akan al'ummar kasar yaman shekaru shida a jere tare da ci gaba da killace kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa da kuma hana shigar da abinci da makamashi da magunguna da sauran abubuwan buƙatar rayuwa ga al'ummar ƙasar ta yaman ministan yaƙi na isra'ila ya bayyana cewa isra'ilan tana shirin ƙara ƙarfafa alaƙarta da wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha a ɓangarori na tsaro ministan yaƙin na isra'ila ya bayyana cewa yanzu haka akwai tattaunawa da take gudana a tsakanin isra'ila da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha waɗanda suka kulla hulɗa da isra'ilan bani gats ya bayyana cewa isra'ila tana da manufofi daban-daban da take son cimmawa ta fuskacin tsaro a tsakaninta da ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha wanda kuma ko shaka babu hakan zai amfanar da isra'ila matuka. ya kuma bayyana hakan ne a lokacin da yake ran gadi kan iyakokin zirin gaza inda ya bayyana cewa babban abin da yake gaban isra'ila a halin yanzu shine tabbatar da tsaronta na cikin gida tare da kuma tabbatar da cewa ta kyautata alakarta ta fuskoki daban-daban musamman ma ta fuskar tsaro tare da kasashen larabawa da suke da kyakkyawar alaka da ita a baya bayan nan dai kasashen haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain da kuma sudan gami da morocco sun sanar da kulla hulɗa da gwamnatin yahudawan isra'ilan to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karantar labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu bari mu duba wasu daga cikin labarai da mashar sharhuna da jaridu suka nakalto a baya-bayan nan. Mulega jaridunmu na yau. bari mu faro sharhin jaridun daga jamhuriyar Nijar inda jaridar intanet ta Actu Nijar ta kawo labarin cewa wasu kungiyoyin farar hula a kasar sun kudura aniyar shigar da karar gwamnati da kamfanonin sadarwa hudu da ke kasar kan toshe intanet a manyan biranen kasar a cewar labarin to a ranar laraba da ta gabata ne hukumomin kasar suka kase intanet bayan rikicin da ya biyo sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu ƙungiyoyin sun danganta matakin da mummunan sabawa incin sanin halin da duniya ke ciki kamar da jaridar ta intanet ta aktu niger ta rawaito to har ila yau a jamhuriyar ta niger a cikin jaridar louis sahel wadda ta kawo labarin cewa dattijan kasar sun bukaci al'umma su kai zuciya nesa a cewar labarin ƙungiyar dattijai a kasar ta nijar ta fitar da wata sanarwa inda ta bukaci 'yan kasar su kai zuciya nesa bayan rikicin da ya barke biyan bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu dattijan kasar a cewar jaridar talo sahel sun buƙaci 'yan kasar su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su kuma haɗa kai a daidai wannan lokaci ta hanyar ƙarfafa zaman lafiya sai kuma a najeriya inda jaridar premium times ta kawo labarin cewa dalibai 279 ne aka sace kuma duk an dawo da su ko sisi ba a biya ba in shi gwamna matawalle a cewar jaridar gwamnan jihar ta zamfara bello matawalle ya tabbatar da dawo ɗaliban makarantar jan gebe da 'yan bindiga suka sace a makon jiya a hirar da gwamnan matawalle ya yi da rediyon tarayyar kai tsaye a safiyar talata ya ce ɗalibai 279 ne aka sace ba 317 ba da aka ta rawaitowa ba a cewar jaridar gwamnan na jihar ta zamfara matawalli ya ce ban biya ko sisi ba wajen karɓo ɗaliban makarantar ta jan gebe saboda haka idan ma wasu na ganin wai sai da muka biya wani abu tan ta matse musu in shi gwamna mutuwalle mu dai ban biya ko sisi ba duk dai a cewar jaridar ta premium times To bari mu karkare da jaridar Pays, jarida ta intanet a kasar Chad wadda ta kawo labarin cewa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya nuna damuwa game da farmakin da aka kai gidan dan takarar zaben shugaban ƙasa a kasar ta Chad cewa da Yaya Dillo. Mr. Guterres ya buƙaci a kaucewa ta da rikici tare da kira ga gwamnatin Chad da ta buɗe tattaunawar siyasa domin kawo ƙarshen duk wani sabanin da ke akwai gabanin manyan zabukan ƙasar da ke tafe a ranar 11 ga watan afrilu mai zuwa idan fa Allah ya kai to iya abin da za mu yi duba muke nan a cikin jaridun a wannan safiyar To da masu saurare bayan sharhin jaridun yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu tashi da shirye na yau da kullum inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa ko kuma suka faru a bangarori daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To tun bayan da gwamnatin Amurka ta fitar da rahoto da kungiyar leƙen asiri na ƙasar CIA ta rubuta kan kisan gillan da aka yi wa Jamal Kashu turji dan jaridar kasar saudiya din nan mai adawa da siyasar gwamnatin kasar a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya da kuma hannun da yarima mai jiran gado na kasar muhammad bin salman yake da shi dumu-dumu cikin wannan aika-aika To tun bayan wannan lokacin dai ake ta maganganu kan manufar gwamnatin Amurka din ta fitar da wannan rahoto da dama dai suna ganin akwai wata manufa da Amurkan take son cimawa a daidai wannan lokaci. To menene wannan manufa din sannan menene abin da zai biyo baya dukkanin wannan abin da ya faru? To wannan dai shine batun da za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yanzu. Da fatan masu saurare da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. masu saurare barkamu da sake saduwa. Kamar yadda kuka sani a kwanakin bana da gwamnatin Joe Biden ta Amurka ta fitar da rahoto da kungiyar CIA ta lakin asiri ta Amurka ta rubuta tun a zamanin gwamnatin da ta shuɗe na Donald Trump dangane da kisan gillan da aka yi wa ɗan jaridar nan na ƙasar Saudiya ko mai adawa da siyasar ƙasar wanda ke zaune a Amurka Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyan da ke birnin Istanbul. Tun a watan lokacin da bayan bayan gudanar da bincike kungiyar ta sai ta rubuta rahoto dangane da wannan lamari to sai dai kuma a wace lokaci din gwamnatin trump din saboda wasu dalilai nata da kuma wasu manufofi take da shi na siyasa ta boye da kuma kin fitar da wannan rahoto a kwanakin baya ne dai gwamnatin amurka ta yanzu kamar da daman ta alkawari ta fitar da wani bangare na wannan rahoto wanda a cikin rahoto din aka bayyana muhammad bin salman wato yarima mai jiran gado na saudiya din da cewa yana da hannu dumu-dumu cikin wannan aika-aika da kuma kuma kisan gillan da aka yi rahoton na cia ya bayyana cewa mama bin salman din a matsayinsa na wanda komai yake hannunsa a saudiya a matsayinsa na yarima mai jiran gado wanda wasu ma suke ganin sa a matsayin sarkin saudiya din a halin yanzu sakamakon yanayin yanda aka ajiye mahaifinsa a gefe take ganin cewa babu yanda za a yi a ce an gudanar da irin wannan aiki ba tare da masaniyar shi muhammad bin salman din ba wani dalili kuma da rahoton ya bayyana shine cewa mafi yawa daga cikin waɗanda suke da hannu cikin waɗanda suka aikata wannan aika-aika na kisan gilla din masu tsaron muhammad bin salman din ne wanda hakan ke nuna cewa da wuya ce an aikata irin wannan lamari ba tare da masaniya da yake da shi ba ganin cewa waɗannan mutane sun baro saudiya ne suka taho kasar turkiya har na wasu kwanaki wanda da wuya ce ba shi da masaniya kan abin da suke yi sannan kuma rahoton har ila yau ya kafa hujja da cewa a halin yanzu dai kusan komai da yake gudana lamura da suka shafi tsaro na kasar saudiya da dukkan abubuwa na leƙen asiri da dai sauransu da tsaro yana hannun muhammad bin salman din ne to don haka ba zai iya yiwuwa a gudanar da irin wannan aiki mai matukar hatsarin gaske a ce ba shi da masaniya kan haka ba da haka kungiyar rahoton na kungiyar CIA ta tafi akan cewa Muhammad bin Salman din yana da hannu dumu-dumu da kuma masaniya cikin wannan aika-aika da aka aikata to tun dai bayan fitar da shi wannan rahoto ake ta tattaunawa masana harkokin diplomasiya da harkokin tsaro da ma dai sauransu suke ci gaba tattaunawa da bayyana ra'ayinsu dangane da manufar gwamnatin Biden din na fitar da wannan wannan rahoto a daidai wannan lokaci abin tambaya dai a nan shine shin gwamnatin biden ta fitar da wannan rahoto ne saboda irin kaunar da take yi wa jamal khashoggi din ko kuma ta yi haka din ne don girmama batun hakokin bil adama wanda take cewa gwamnatin amurka ɗaya daga cikin abin da sa a gaba shine kare hakokin bil adama to shin ta fitar da wannan rahoto ne don wannan batu na girmama hakokin bil adama ganin cewa an take hakokin bil adama ko kuma gwamnatin biden din a halin yanzu tana so ne ta gyara gwamnatin saudiya din sakamakon irin take hakokin bil adama da ake zargin tana aikata musamman cikin 'yan waɗannan shekaru da shi yarima mai jiran garin muhammad bin salman din ya ɗare karagar mulkin na kame da dama daga cikin 'yan adawa na ƙasar da kuma wasu waɗanda yake ganin sai zama tuwa barazana ga ɗarewansa a karagar mulki da ci gaba da tsare su da yake yi shin gwamnatin biden tana kokarin ta gyara irin wannan ɗabi'a na saudiya din ne ko kuma dai manufar amurkan akwai wani wata manufa ta daban ne da amurkan take son cimmawa musamman ta bangaren kasuwanci da kuma neman ci gaba da tatse saudiya din kamar yadda sauran gwamnatoci gwamnatoci na amurka din suke ci gaba da yi da ya sa daga cikin irin tambayoyi da waɗansu masana harkokin yau da kullum suke ci gaba da tattaunawa kan manufar amurka na fitar da wannan rahoto a halin yanzu mafiya yawa daga cikin masu sharhi kan wannan lamari sun tafi kan cewa dai akwai wata manufa da ita gwamnatin biden din take son cimmawa musamman dai manufa na ganin ta tabbatar da manufar amurka a cikin dukkanin waɗannan batutuwa da kuma batun fitar da wannan rahoto da gwamnatin biden din ta yi a daidai wannan lokaci masu wannan ra'ayi dai suna ishara ne da irin yanayin yadda gwamnatin gwamnatocin amurka daban-daban suka dinga amfani da wasu batutuwa musamman batun kogin bil bil'adama a wasu kasashen duniya musamman a saudiya din wurin cimma manufofinsu akan irin waɗannan gwamnatoci ɗaya daga cikin misalan da suke kawowa shine dokar nan ta jesta wanda amurka din ta fitar bayan harin nan na goma sha ɗaya ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ɗaya inda majalisar dokoki na amurka din ta fitar da dokan nan ta da ake kira da dokan jasta wanda aka fitar bayan harin da aka kai na sha ɗaya ga watan satumba din da nufin hukunta duk waɗanda suke da hannu cikin harin kai waɗannan hare-hare shin ɗaiɗaikun mutane ne ko kuma gwamnatoci ita dai wannan doka din an yi ta ne musamman saboda bisa la'akari da cewa mafi yawa daga cikin waɗanda suka kai wannan hari na goma sha ɗaya ga watan satumba 'yan ƙasar saudiya ne ɗaiɗaikun mutanen saudiya wasu ma daga ciki da kuma hannun da wasu daga cikin jami'an kasar suke da shi don haka aka fitar da wannan doka to tun wancan lokaci din duk da cewa dai kusan bayan har shekara ashirin da kafa ita wannan doka din ba aiwatar da hakikanin abin da aka dokar ta bayar ba amma dai gwamnatoci daban-daban tun daga gwamnatin wancan lokacin gwamnatin bush har zuwa gwamnatocin da suka biyo baya sun rike wannan doka ta jasta a matsayin wani takobi da amurka din take amfani da shi akan saudiya a duk lokacin da take da wata bukata da wani kokari na kokarin takura saudiyan da kuma kokarin neman wata cimma wata manufa akan mahukuntan saudiyan saboda haka suke amfani da ita wannan doka ta jasa don cimma wannan manufa da suke da shi don haka da dama suke ganin wannan batu na fitar da wannan rahoto da gwamnatin Amurka ta a halin yanzu kamar wani lamari ne wanda shi ma zai iya kasancewa wani batu wadanda gwamnatin Biden za ta yi amfani da shi daidai da wannan doka na jasa din don cimma manufa da take da shi akan kasar Saudiya din don kuwa a fili yake gwamnatin Amurka a fili ma ta bayyana cewa ba za ta sanya wata kunkumi ga shi Muhammad bin Salman saboda wannan kisan gillan da aka yi ba duk da cewa an bayyana yana da hannu a ciki to amma dai kuma a cikin bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ya fitar cewa ba ta sanya ta a halin yanzu ba ta sanya ta kunkumi wa muhammad bin salman saboda wannan lamari ba to amma dai kuma ta bayyana wani lamari wanda yake da muhimmancin gaske wanda kuma yake da alaka wanda za mu za iya jingina shi da wannan batu da muke magana akai na kan cewa tana da haƙƙin a duk lokacin da ta ga cewa buƙatar hakan ta taso za ta iya sanya masa wannan takunkumi wato kamar dai za ta ci gaba da gudanar da bincike duk lokacin da ta ga cewa akwai buƙatar haka ko wasu bayanai suka ƙara fito mata a fili wanda kuma daga duka alamu za su sake fito mata din za ta yi amfani za ta iya amfani da wannan daman gurin sanya masa takunkumi don haka kenan wannan lamari na batun da kuma wannan rahoto din zai iya zama tamkar wannan doka ta jesta da amurka take amfani da shi da matsayin takobi don cimma manufofinta kan saudiya din wato a duk lokacin da ta ga dama a duk lokacin da ta ga cewa akwai bukatan ta ci gaba da amfani da wannan dama na tada saudiya din za ta iya amfani da wannan dama da wannan batun na kashugji wurin cimma wannan manufa ta amma a nata bangaren duk da cewa ita saudiya Laden ta nuna rashin amincewanta da wannan rahoto da kuma yin Allah wadai da shi nuna cewa dai wannan abun kamar ba a yi mata adalci ba. To amma daga duka alamu babu wani irin mataki da Saudiya za ta iya ɗauka wurin kare kanta daga wannan lamari. Don kuwa idan da a ce ta ɗauki abin da wani ko kuma ta da wani ƙarfin da za ta iya kare kanta daga dukkanin wannan takobin da yanzu Amurka ko kuma ita wannan gwamnatin ta bayan take kokarin ɗora mata to da ta yi haka din. Da ko na farko da an ga cewa gwamnatin Saudiya da halin da ta ɗauki wani mataki ko da alal na bukatar da kuma kiran jakadan amurka da ke saudiya da nuna rashin amincewa ko kuma koransa daga ainihin riyad kamar yadda ya faru da jakadan kasar kanada a kwanakin baya lokacin da kasar kanada din ta nuna rashin jin daɗin ta ko kuma ta nuna sai allah wade da irin yanayi na take kwan bil'adama da ake yi a nan kasar saudiya din nan take gwamnatin saudiya ta kori jakadan kanada daga kasar wanda yake wancan maganan da kanada din ta yi bai kai yanayin girma da kuma hatsarinsa bai kai irin abin da a halin yanzu na wannan rahoto na CIA da aka fitar yake da shi ba amma saudiya din bata dauki wani mataki na azu zo a gani wanda yake nuna wato ta da wani karfi ne wani abun a zo a gani ba don haka a takaice dai abinda masana harkokin yau da kullum suke gani shine cewa ita ma kanta gwamnatin Biden din bata bambanta da sauran gwamnatocin Amurka waɗanda suka gabata ba gurin kokarin neman cimma manufar da suke da ita akan kasar Saudiya din ta hanyar amfani da irin wannan dama kawai dai watakila gwamnatin da ta gabata din ta shi Donald Trump tana fitowa fili ne da bayyana lamura kwaro-kwaro ita kuma wannan tana so amfani da irin siyasa da daman Amurkan ta ginu a kai na amfani da wasu lamura na bayan fage wurin cimma manufofinsu akan gwamnati kasashen saudiya wanda kuma daga dukkan alamu abinda a halin yanzu zai ci gaba da faruwa kenan ga shi muhammad bin salman da neman a tilasta masa gurin ganin cewa ya mika wuya ga wasu bukatu na amurka din waɗanda amurka take son cimawa matuƙar da yana so ya ci gaba da zama akan wannan mukami nasa na yarima mai jiran gado na saudiya din to masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batun na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shida na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. BH muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne marattai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar ina so ku ni dama yi dan sokaci kaɗan a dangance da yanayin zaɓe da aka yi muna fatan ubangiji allah ya sa 'yan ƙasar nijar mu rungume shi da hannu ya kasance mana jagora a tafiyar kasa kuma mu taya ƙasar mu adda allah ka tabbatar da alheri duk shugaban da allah ba mu allah ya sa mai tausayin mu ne na gode biyu h jamhuriyar musulunci mai magana isu ne ba da ta yi garin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. E zan yi kira ga al'ummar kasanmu musamman ma mu matasa da mu mutunta ainihin duk wani sakamako daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta seni kada mu yi abin da zai kawo tarzoma a cikin wannan ƙasa tamu duba da cewar dukkaninmu san uwa ɗaya uba ɗaya muke nijar kenan in mun yi abin da zai ɓata ƙasar nan tamu ba mu da wata ƙasa wadda ta fita da fatan za ku tashi lafiya sunana usain star kasuwar kwalliya da bagaram salamu alaikum sashen hausa da radio da murya musulunci ta iran na tare da ila adamu mazaunin haɗaɗɗe daular larabawa a gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da ke gudana a jamhuriyar nijar dangane da zanga-zanga da ta biyo baya an sanar da sakamako na zaɓe da ya gudana to ya kamata fa al'ummar nijar su gane da cewa jagororin nan nasu masu sa su fito su yi zanga-zanga su yi abin da bai dace ba akan titi suna kone-kone to ya kamata su gane inda abin kirki ne fada su ma jagororin za su zauna a yi tare da su to amma da yake ba abin kirki ba ne sai dai su ba su umarni su suna can daga gefe to ya kamata su gane haka ba daidai ba ne assalamu alaikum gidan rediyo iran sunana ibrahim lara ta karamar hukumar hukumar kirista sun ma a jihar jigawa to zaɓe da aka yi wa wannan bazun muhammad a ƙasar jamhuriyar nijar mu fatan mu allah isa ya zama mai tausayin talakawa dukkanin abubuwan da suke a nijar wanda babu muna roƙon allah isa ya kawo wannan abubuwa domin ci gaban wannan ƙasa ta jamhuriyar nijar su kuma yan adawa su rungumi kaddara kuma shi ma ya haɗa kan yan ƙasa domin a gudu tare a tsira tare a wannan ƙasa domin a yi so ake aiwa talakawa aiki da fatan bazun muhammad zai haɗa kan al'ummar mutanen nijar a yi zama na lafiya a yi maganin dukkanin abin da mutane suke yin tsoron shi ta fatan allah ya kawo mana nasara a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya na gode gidan rediyo iran jamhuriyar musulunci sunana ibrahim lara gabta karamar hukumar ke ta san a jihar jigawa a halin yanzu ina garin mu na gabta da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ibrahim dan fulani yayari mai asina da ke garmar hukumar wuri. Turji a nan jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A ra'ayina a yau zan yi kira ga al'umma da matasa a ƙasar Nijar waɗanda suke yin zanga-zanga da ƙone-ƙone ina kira a gare su wannan abin da suke yi ba abu ne da ya dace ba. Idan ba su gamsu da sakamakon zaben da aka gudanar ba sai su bi matakin da ya dace a wajen zuwa kotu domin ganin an gwato musu haƙƙinsu. Domin ina ganin idan kotu ta yi bincike ta gane abin da suke faɗa gaskiya ne to ina ga kamar za ta gwato musu da haƙƙinsu. haƙƙinsu ya kamata su kai kukansu wajen alƙalan kotunan zaɓe ba wai su tsaya suna yi wa yan uwansu asara ba suna ƙone musu dukiya ya kamata su mai da hankali ga abin da ya dace na gode mai magana ibrahim dan fulani ya yare da ke wurin yanan jihar bauchi najeriya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci biyu a sunana tahir yam tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shigo shirin ne domin tsokacin dangane da batun zaben da aka yi na jamhuriyar Nijar wanda dan takarar PNDS tarayya mai mulki bazu Muhammad ya yi nasara to muna kira ga al'ummar Nijar da su rungumi kaddara kuma sa'aran su cewa Allah isa wannan shine ya cancanta kuma shine mafi alkhairi ga kasar Nijar da zama kuma shine mafi alheri ga nahiyar mu Afirka baki da muna fatan Allah isa shine zai kawo ƙarshen wannan ta'addancin tashi-tashin hankali da suke addabar yankunan mu Allah isa shi zai kawo zaman lafiya a nahiyar mutu afirka baki ɗaya da jamhuriyar nijar kan gabaki ɗaya daga mai sauraron ku tahir m tahir jambulo kano salamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Kis Gadau jihar Bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga al'ummar jamaforiyar Nijar ya kamata ku kai zuciya nesa domin kaucewa tashe-tashen hankula da kone-kone da asarar dukiyoyi a kasar ku kuma ina kira ga bangaro jagororin jam'iyyun adawa da ba su amince da sakamakon zaɓe da hukumar zaben ƙasar Beni ta bayar kuma ya kamata su gaya kotu domin neman haƙƙinsu kuma ina fatan Allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jamhuriyar Nijar da ma mu na Afirka baki ɗaya. Na gode rediyo BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su ga jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa barkanmu da haka mai magana lawali ando daga niamey nijar e eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da kalaman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe wanda gaskiya wayannan kalaman sun jayo ma a yau bayan ba da sakamakon zaɓen to ya sa garin niamey ya bude shiga cikin wani yanayi wanda gaskiya kone-konen da matasa suka fito suna yi ko kuma da buge-bugen eh, bayan allah sun suna fasa dukiyar mutane wanda gaskiya wannan bai yi ba kun ba wanda ya jawo shi illa kalaman da 'yan siyasa suka dinga amfani da su lokacin yakin neman zaɓe saboda haka bai kamata a rika bari 'yan siyasa suna irin wannan ƙazaman kalaman ba assalamu to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na tsaftar muhalli. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa boh daga nan Tehran. da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska. Ba abu bane mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba. gurbatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane akalla miliyan bakwai a duk shekara kamar da kungiyar lafiya ta bayyana gurbatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma kansa ɗin huhu ciwon zuciya da sauran cututtuka da dama da wasu ma yakan shafi yara ne kungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar dubu ɗari shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurbatacciyar iska sun kara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan 300 kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa. wani sabon bincike ma nuna akwai alaka mai karfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurbataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke dauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yayi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su lowa birth kenan ko kuma a ga cewa kwakwalwarsu ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbatacciyar iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma faɗa asma din ma shi ma a baya to duk irin wa'annan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar ciwon mafitar iska kenan gurbatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa kungiyar lafiya ta duniya ta ba bawa kasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurbatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda ke illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide dioxide ozone da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokaci ma in yi tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasaransu ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indoor pollution kenan misali hayaƙin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a muhalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma a kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bola da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya wa iska ya gurɓace a cikin al'umma masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda yau muke tattaunawa akan gurɓacewar iska akwai hanyoyi da yawa da zamu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman zamu ga cewa yara dai kamar kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi yasa muke ake so inda za a kare al'umma to wa'annan groups din guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali zamu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurbatar iska ta hanyoyin ta hanyar ƙoƙarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka kuma ya kamata kuma a samu yawan a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin su pneumonia da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan to masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas daga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wasu alaikum ku huta lafiya. shirin tsabtar muhalli kenan yanzu kuma ga shirin muna karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin Afirka a yau. Shiri na dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaka da nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu yi dubi ne akan sabanin kan iyaka a tsakanin sudan da habasha wanda a yanzu ya kai ga musayar wuta a tsakaninsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar litinin da ta gabata da marice labarai suka a fitowa a kan cewa an yi musayar wuta a tsakanin sojojin ƙasar sudan da kuma wasu masu ɗauke da makamai waɗanda sojojin habasha ke goya wa baya akan iyaka wannan sanarwar da ta fito daga majar sojan sudan tana nuni ne a kan yadda saɓani a tsakanin ƙasashen biyu ya shiga wani sabon salo har ila yau majar ta ci gaba da cewa sojojin na sudan sun yi nasarar korar masu dauke da makaman nesa da gonakin da suke tsakanin kasashen biyu sannan kuma da kafa wuraren yin bincike domin hana dawowarsu ita kuwa kasar habasha ta sake yin kira ne ga kasar ta sudan da ta janye sojojinta daga yankin da ta shiga tun ranar shida ga watan nuwamba. domin kawo ƙarshen saɓani akan iyakar ƙasashen biyu sai dai sudan ɗin ta ƙi yarda da buƙatar ta makwabciyarta habasha a halin da ake ciki a yanzu sudan ta yi gargaɗin cewa abu ne fa mai yiwuwa a sami wato rashin tsaro da zaman lafiya a cikin wannan yankin domin a daidai lokacin da saɓani tsakanin ɓangarorin biyu yake ƙara kamari, a ranar lahadin da ta gabata habasha ta aike da sojoji zuwa wasu yankuna na gonaki da mallakar al'ummar sudan ne ƙasar sudan ta bayyana abin da ya faru da cewa keta hurumin ƙasarta ne tana kuma mai yin tir da hakan da kakkausan murya kamfanin dillancin labarun ƙasar sudan wato sana ya ambato ma'aikatar harkokin wajen ƙasar tana bayyana abin da ya faru da cewa wani kokari ne na tayar da hankali wanda ba za a lamunta da shi ba ko kaɗan sannan kuma sanarwar ta ci gaba da cewa abin da ya faru ba halayya ce kyakkyawa ba ta makwabta kuma ba zai taimaka ba wajen kyautata mu'amala tsakanin ƙasashen biyu kafar watsa labaru ta arab news daga dubai ta ambato sudan tana ɗaura alhakin abin da ya faru a wuyan habasha don haka khartoum ta yi kira ga addis ababa da ta koma kan wato turbar tattaunawa domin shata kan iyaka saɓani na bayan nan dai a tsakanin ƙasashen biyu ya faru ne daga lokacin da rikici ya barke a yankin tigri na ƙasar habasha cikin watan nuwamba. 'yan gudun hijirar habasha da suka kai dubu hamsin ne suka ƙetaro iyaka zuwa cikin sudan domin samun mafaka daga yakin da ake yi kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar habasha dina mufti wanda ya tsokaci a kan gargaɗin da sudan ta yi na yiwuwar ɓarkewar rikici a yankin ya bayyana cewa ƙasarsa tana riko da yin aiki da diplomasiya ne da tattaunawa da sudan domin warware sabani na kan iyaka sai dai kuma ya zargi sudan ɗin da cewa tana son jefa yankin cikin yaƙi asalin sabanin ƙasashen biyu dai akan gonaki ne da ake kira alfushka da suke kan iyaka an ɗauki shekara da shekaru ana ja in ja a kan waɗannan gonakin na kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu a cikin taswirar ƙasar sudan wannan yanki na alfushka yana ƙarƙashin wato jihar garadifa ne kuma girman gonakin da suke ciki sun kai eka miliyan biyu sudan tana zargin habasha da ma mai abin da ya kai eka miliyan ɗaya na wannan gonakin wata majiyar sudan tana cewa wannan saɓani yana da alaƙa ne da yunkurin kashe tsohon wato shugaban ƙasar masar hosni mubarak da aka yi a kan iyakar habasha ɗin a shekara ta 1995 gwamnatin manez zanawi ta wancan lokacin ta habasha ta fusata matuƙa da gwamnatin sudan wacce aka zarga da hannu wajen taimaka wancan yunkurin na kashe tsohon shugaban ƙasar masar ta ji cewa abin da ya faru tamkar ha'intatta ne da kuma soka mata wuka a baya saboda ta da kyakkyawar alaka da gwamnatin khartoum don haka sai ta aike da sojoji suka mamaye wannan yankin mai zurfi a cikin ƙasar sudan sai daga baya sojojin na habasha sun janye suka tsaya a kan yankin na wato fushka daga shekara ta 1998 har zuwa wannan lokacin da sudan ɗin ta yi amfani da rikicin tigray ta sake shimfiɗa ikonta a cikinsa sudan tana kafa hujja da cewa habasha a ƙarƙashin yarjejeniya ta da biyu, ta da cewa yankin Fushka mallakin sudan ne hakanan kuma karkashin yarjejeniya ta shekara ta 1903 duk a zamanin mulkin mallakar birtaniya a kan sudan abin da ya fi wancan muhimmanci shine da karkashin yarjejeniyar shekara ta 1972 a lokacin da sudan ɗin take da wato 'yantacciyar gwamnati ita ma habasha wadda dama ba taɓa mulkin mallaka ba take intacciya bangarorin biyu suka amince da cewa lallai alfushka mallakin sudan ne sai dai a ƙasa yankin yana ci gaba da zama ƙarƙashin ikon habasha ta wata fuska mai zurfi ta wannan rikici tana da alaƙa ne da ɗabi'ar wato shuka da dasa saɓani tsakanin ƙasashe da 'yan mulkin mallaka suke yi musamman burtaniya ƙabilar amhara ta ƙasar habasha wacce ke kan wannan iyaka ɗin, ta yi imani da cewa wannan yankin na alfushka mallakin kaka da kakanninsu ne don haka tun lokaci mai tsawo a kowane lokacin damuna sukan zo su yi shuka a wurin saboda haka ba su yarda da yarjejeniyar da sarkin habasha ya kulla ba a shekara ta 1902 wacce ya baiwa birtaniya take iko da sudan wannan yanki lokacin sarki milnik na biyu wannan ne sa warware matsalolin kan iyaka irin waɗannan sa da buƙatuwar diplomasiya ba yaƙi ko faɗa ba domin al'ummun afirka musamman waɗanda suke rayuwa a kan iyakokin da 'yan mulkin mallaka suka shata cakuɗe suke da juna Wataƙila ma a wasu yankunan za ga ƙabila ɗaya ce aka dara ta gida biyu inda harabi tana wannan kan iyakar waccan tana kan waccan iyakar sannan kuma duk da haka suna ci gaba da hulɗa da juna kama ta auratayya da cinikayya hata ta al'amuran yau da kullum suna biki da sauransu sukan gayyace zuna sannan kuma sukan halatta babban abin da ya kamata ga kasashen habasha da kuma sudan da ma masu matsaloli irin nasu shine zaunawa kan teburin tattaunawa ta yadda za a shata yarjejeniya a kan yadda kowane bangare zai girmama iyakokin juna amma kuma a lokaci ɗaya kada a yi wa al'ummun da suke kan wannan iyakar wato shamaki tsakaninsu da 'yan uwansu da ke ɗaya gefen ta masu raro a nan za mu dasa aya saboda lokacin da shirin namu yake da shi ya zo ƙashe sai dai muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon. kuma sauraro a gaba ɗaya da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirma na wannan lokaci amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya shaida wa shugaban kasar faransa emmanuel macron cewa babu batun sake komawa kan teburan tattaunawa dangane da shirin iran na makamashin nukiliya shugaban ruhani ya bayyana hakan ne a wata zantawa da ta gudana jiya tsakaninsa da shugaban kasar faransa emmanuel macron banda emmanuel macron din ya tantube shi ta wayar tarho shugaban ruhani ya jaddada cewa abin da ke da muhimmanci a halin yanzu shine dukkanin bangarorin da suka rataba hannu akan yarjejeniyar nukiliya su dawo su yi aiki da ita kamar yadda suka rataba hannu a kanta hakanan kuma shugaba ruhanin ya shaida cewa iran ta ɗauki matakai na jinginin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar ne sakamakon yadda amurka ta yi fatali da wannan yarjejeniya ta fice da gaskinta da kuma yadda kasashen turai suka kasa aiwatar da alkawalan da suka wa ƙasar ta iran ya bayyana cewa matukar amurka ta yi aiki da abin da ta rattaba hannu a kansa ta kuma janye dukkanin takunkuman da ta dora wa kasar iran to iran din za ta ci gaba da aiwatar da abubuwan da ta jingine aiki da su a cikin yarjejeniyar shi ma nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya shaida wa shugaba rohani cewa tarayyar turai tana iyakacin kokarinta domin ganin cewa an samu sulhu da fahimtar juna da kuma tabbatar da cewa yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da manyan kasashen duniya ta wanzu yanzu haka dai kasashen turai suna shirin gabatar da wani kuduri ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya domin yin allah wadai da matakin da kasar iran ɗin ta ɗauka na hana hukumar gudanar da ayyukan sa ido da kuma ziyara ta bazata a cibiyunta na nukiliya a taron najeriya gwamnatin tarayya ta kafa wata doka ta hana yin shawagi na jiragen sama a jihar zamfara domin ganin cewa an shawo kan matsalar tsaro da ta addabi jihar jaridar daily trust ta bada rahoton cewa mai baiwa shugaban kasa shawara a kan harkokin tsaro a najeriya baba ganamun gunu shine bayyana wannan matsaya ta gwamnatin tarayya a wasu da manema labarai a abuja inda ce daga yanzu ba za a yarjewa wani jirgi ya yi shawagi ko ratsa sararin samaniya na jihar zamfara ba sannan kuma gwamnati ta hana ayyuka na haƙo ma'adanai da ake a jihar sai dai a nasa bangaren gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya mayar da martani akan wannan matsaya ta gwamnatin tarayya inda ya bayyana cewa bai ji daɗin wannan mataki ba amma kuma tunda haka suke ganin cewa shi zai kawo matsalar tsaro a jihar zamfara to sai a yi a gani ya ce wannan matsala ta tsaro a cikin jihar zamfara ya gaje ta ne daga gwamnatin apc da ta gabata a jihar saboda haka da abin da yake faruwa ci ne na abin da ya samu gwamnatin tarayya dai ta bayar da umarnin kara yawan dakarun soja a jihar zamfara domin fatattakar 'yan bindiga da suka addabi jihar inda a cewar raba ba gana mungunu daga yanzu ba za su sake ɗagawa wani ɗan bindiga kafa ba kamar da kuma ba za su saurara musu ba har sai an gabayan su batun matsalar tsaro dai shine mafi ɗaukar hankula a halin yanzu musamman a yankunan arewa maso gabas da kuma arewa maso yammacin tarayyar najeriya To jama'a masu harika da a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Dakarun kasar Yaman tare da haɗin kai da dakarun sa kai na kabilan kasar sun kai wasu hare-hare na mayar da martani a kan filin sauka da tashin jiragen sama na yankin Abha da ke kudancin kasar Saudiya. Mai magana da yawurin da na sojan kasar Yaman Brigadier Janar Yahaya Sare ya sanar da cewa sun kai hare-haren mayar da martanin ne a filin sauka da tashin jiragen sama na yankin abaha a kudancin saudiya tare da ragargaza wasu kaddarori da suke wurin ya ce a kowane lokaci suna kokarin ganin cewa sun mayar da martani ne ta hanyar kai hari akan wurare waɗanda ba za a samu asarar rayukan fararen hula ba To ina kuma da wannan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salu Usman Katsina da karantumar labaran duniya muke muku fatan alheri a kasance lafiya.